gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Alhamis 25 ga watan Agusta daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta voa da a intanet da ma ta facebook kai tsaye a shahin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar nijar kuna iya kama shirin kai tsaye ta voa africa akan mita biyar a zangon fm da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin jamila kabir fage tare da halima jimrau A ƙarshen watan Yunin da ya gabata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa cewa idan Najeriya ba ta ɗauki wani gagarumin matakin taimakawa 'yan gudun hijira da abinci ba da kuma kula da lafiyarsu nan kusa za a fara asarar rayukan 'yan gudun hijira biyar-biyar a cikin awa ɗaya a sansanonin 'yan gudun hijira daban-daban da ke faɗin ƙasar Najeriya. Wannan magana mai kiɗimarwa da ta da hankali haka take Jamila, kuma wanda ya haɗe ta shine Muhammad Din, shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da ayyukan agajin jin a Najeriya. Ya yi wannan bayani ne a wani taron gaggawa da aka yi a Abuja tsakanin ƙasashen duniya masu ba da taimako da kuma gwamnatin jihar Borno. Muhammad Safildin ya ce 'yan gudun hijira fiye da dubu ɗari biyu waɗanda akasarinsu yara ne ƙanana suna cikin kasadar mutuwa saboda ƙarancin abinci mai gina jiki a jihar Borno. Inda ake yunwa kuwa dole ne a samu matsaloli daban-daban na rashin lahiya. To ya za a yi a magance wannan al'amari? Ya za a yi noma ya haɓaka ya zama mahita mai ɗorewa ga matsalar nan ta rashin abinci da kuma rashin lahiya? Yanzu haka muna tare da ƙwararren masanin ilimin dausayin ƙasa Dr. Nasiru Ɗanmuwa na Jami'ar Florida a nan Amurka. Za mu tattauna da shi kai tsaye mu ji yadda za a yi. Ku biyo yau da gobe shirin matasa. A Facebook da Twitter mun yi muku tambaya cewa ta yaya noman gayya zai iya magance matsalar karancin abinci ya kuma taimaka wajen farfado da rayuwa a garuruwan da aka kwato a arewa maso gabashin Najeriya. Hakika noman gayya zai iya taimakawa a magance karancin abinci musamman ma garuruwan da aka kwato a yankunan mu matukar an wadata waɗanda za su yi wannan noma da taki da kuma iri da dai kayan da manoma suke bukata. Sako daga Ado Turaki Askira. A gaskiya ne idan muka haɗu muka taimaki junanmu ta harkar noman gayya zai magance mana matsalar yunwa. Sako daga Awwalu Abdullahi. Gaskiya gwamnati ce kawai za ta taimaka wa talakawa da taki da kuma iri da samar musu abubuwan shifke-shifke wanda zamani ya tanadar don noma da samar da tsaro a gurare da dama. Sako daga Abdullahi Umar Danyale. Yau da gobe, noman gayya zai taimaka amma sai gwamnati ta sa hannu wajen taimakawa da abin da manomi yake bukata, musamman waɗannan mutane da suka rasa komai nasu, sako daga mujahidin Muhammad. Hakika da gobe daukar matakin taimaka ma juna ta hanyar noma yana da kyau kuma hakan zai sa a noma abinci mai yawa saboda haka al'ummar arewa maso gabas ku ci gaba da taimaka wa junanku ta hanyar yin gayya. Da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen tsadar rayuwa da muke hwama da shi a Najeriya sako daga Yahuza Sahabi dan daidai Kamba. Yau da gobe idan gwamnati ta tallafa wa manoma da kayan aiki da takin zamani mu kuwa manoma mu fito kwanmu da kwarkwatanmu wajen tunkarar noman to babu abin da zai hana noma ya kawo matsalolin abincin da ke damunmu. Sako daga Tijjani Muhammad. Ko yana nihin ya kawo ƙarshen matsalolin. Ya kawo ƙarshen. Mm, eh. Assalamu alaikum VOA Hausa. Noman gayya ya samo asali ne tun a lokacin da ɗan adam ya fara neman abincin da zai ci. Dangane da al'adar Bahaushe kuwa akwai wanda ake kira uban gandu ko baban gida, wanda shi ke da wuƙa da nama, wato mai haɗa aji. A cikin gidansa shi ne mai gonaki, don haka shi zai ba da umarnin gonar da za a je a kullum, kuma noma ne da ake yinsa a cikin kwamba ta hanyar umarninsa. Idan amfani ya zo gida tare za a ci, don haka noman kwamba abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske, sako daga Jamilu Muhammad Gwaram. A takaice, duk al'ummar da ta zama tsintsiya ki ɗaya ta san cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka su ne za su ci amfanin aikin gayya sako daga yahaya musa na abba Yau da gobe a nawa ganin wannan gwamnatin ba ta shirya ba, musamman gwamnoninmu na Arewa an ce a tashi a yi noma, amma daga bisani su zame su bar talakawa da sayan taki a kan nera dubu goma sha ɗaya. Duk gonakan wasu sun yi ja, wannan shekaran kam ta wuce sai dai shekara mai zuwa in Allah ya taimake mu, sai su samar muna da kyakkyawan tsari. Ta ina talakawa za su ji daɗin yin noma? Amma kuma ha tabbas an yi noma, sai na ce Allah albarkaci abin da aka noma, saƙo daga Ya'u Sulaiman Maɗaci, ƙaramar hukumar Kauru, Kaduna, Najeriya. Assalamu alaikum yau da gobe. Abin da ya kamata shine gwamnati ta samar wa manoma dukkan kayan aikin gona da suka hada da iri, taki da kuma tallafin kuɗi. Shine kawai ba wai aikin gayya ba. Yau da gobe na sha turo muku sako ya fi sau ɗari amma ban taɓa jin kun karanta ba ko kuma akwai mutanen da iya su ne kawai kuke karanta saƙonninsu. sako daga Ibrahim Bala Kirfi jihar Bauchi. To Malam Ibrahim Bala Kirfi yau dai ka ji mun karanto saƙonka kenan saƙonka ya shiga sahu idan ba mu gan shi ba ba da za a yi mu karanta yau kuma mun gani ka ji mun karanta. Sosai. Yawa idan kuma muka leƙa shahin Twitter at Sale Muhammad Wan ya ce at VOA Hausa, noman gaya zai iya magance matsalar ƙarancin abinci ya kuma taimaka wajen harhaɗo da rayuwa a garuruwan da aka kwato a arewa. Sai kuma at Abbas Chaledi ya ce at VOA Hausa yin kwadagowa tsakanin al'ummar yankin da aka ceto a arewa maso gabashin Najeriya zai taimaka wajen kawo abinci cikin Cikin sauri. Shi kuwa at KGK ya ce a VOA Hausa idan za a taimaka wa manoma da tallahi zai taimaka wajen bunƙasa noma domin hannu da yawa maganin ƙazamar miya. Sai daga ƙarshe at Aisha Yarima 1 ta ce at BOA Hausa noma tushen arziki aka ce tabbas noma za ta iya magance matsalar ƙarancin abinci ta kuma taimaka wajen farfado da rayuwa a garuruwan. Jamila, Aisha Yarima ko babar bariya ce, kin ga yadda ta rubuto haka kika karanta. Noma ta. In babar bariya ce barin gyara <laughs> mata noma ya. Yawwa. Na kuka na gyara mata. Tuni ma ada akwai ɗan barbancin. Aike aike ke ai da barbancin da da kanancin. <laughs> Yawwa to ka hamu da tattaunawa da Dr. Nasiru Ɗanmowa na Jami'ar Florida ga marigayi Muhammadu Gawo Hilinge da waƙan manoma. To, bismillah shatan gawo. mawaƙin manoma wasa manoma kasan lokaci ya kama muhammadu gawa bismillah shata dan isa malam dan malam Allah ya sani sai Allah malam ba mu kalamin noma inna Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma inna Allah ya sani sai Allah bari in ba ku kalamin noma inna Allah sani sai Allah malam ba mu kalamin noma Muhammadu gawo mai waka na shirya maku wakan noma na zo gare rediyo ni ya beku domin ku rike aikin noma. Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma. Na zo gare rediyo ni ya beku domin ku rike aikin noma. Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma. Malam himma da ABCD garba mazajen aikin noma. ka zo ne lalle ni ya be ku domin kun ce ka aikin noma. Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma. Sai ku faɗa masa in zamani yanzu ka babu sana'a sai shi. Illallahu sani sa Allah malam ba mu kalamin noma. Sani sa Allah yau ne ka ba ku kalamin noma. Ya fi fatoci wa dillanci kar ku sake bisa aikin noma. Dole da zamanin zamunna yara gida manya na gona. Illallahu sani sai Allah malam babu kalamin noma. Dan abba ba uba ai yaro kana da diya sai ka tafi gona. Illallahu sani sai Allah malam kala kalamin noma. Ta bai fida uban shi jidali mata suke lalurar aure. uwa da uwa sai sun yi shari'a in mun tashi gaban rabani. Sun goye mu suna ban nono in ka girma tsaya kai noma. Tsaya kai noma isa. Sun goye mu muna masu zawo da tumbuɗe da amai da fitsari. bi uwa da ubanka ka tsere mata ta bi mijin kiki tsira. To masu wurare kamar da muka gaya muku yanzu haka muna tare da Dr. Nasiru Danmuwa ƙwararren masani a wannan dausayin ƙasar noma amma zai gyara mu na yi kuskure akan wannan na jami'ar Florida. Salamu alaikum Dr. Yawwa ah, ina ina kwana tun da mu duka <laughs> muna ƙasa ɗaya kuma lokaci ɗaya. 'Yan Najeriya dai za mu ce ina wuni. Yawwa mun gode sosai dakta da ka samu dama za mu tattauna da kai akan wannan batu na noma da karancin abinci da yadda za a yi a magance wannan matsala. Yawwa da farin harko ƙwararren masani ne a wannan soil sciences. A to, Kwarewa dai. <laughs> Na'am. to a fannin za a iya cewa kamar ilimin dausayin ƙasa ko? Eh kuwa. Yawwa. Yawwa mm. bari balo-balo bari kawai in hito da wannan tambaya dakta idan muka duba tarihin noma a Najeriya za mu ga duk shugaban da ya zo zai zo da wani mm. shiri idan misali zamanin da Obasanjo ya mulkin soja ya zo da fit the nation Shagari ya zo da Green Revolution zamanin IBB ma a cikin SAP din nan shi ma akwai inda aka ce a yi noma ga eh, yar adowa ya zo da 7 point agenda shi ma akwai noma ga transformation agenda na Goodluck Jonathan ga mm-hmm. kuma yanzu muna cikin wannan zamani na yawa na canji yawa canji na Buhari inda ake kokarin a ce wai a farfado da noma domin ya maye gurbin mai amma idan muka duba daga tun wancan na fit the Nation zuwa yanzu A eh. ganin ka waɗanne irin kurakurai ne ake ta yi da har yanzu an cimma an kasa cimma wannan bukata ta haɓaka noma a kai shi matsayin da ake so. Masha Allah. Um, na farko dai in fara ina so in dan ba da wani takaitaccen gabatarwa cewa mm-hmm. kuma bayan da mutane ke ganin kamar noma ba zai iya ɗaukar nauyin tattalin arzikin Najeriya ba to ina so in yi ma manoma albishir da kuma sauran jama'a Eh, abin nan eh, kamar eh, faɗakarwa cewa hmm. noma kasancewa shi yadda yake yana iya ɗauka nauyin arzikin tattalin arzikin Najeriya gaba ɗaya. Hmm. Misali abin da zan bayar kamar waga jihar da nake jihar Florida jihar ce babba a Amerika amma babban ƙarfin tattalin arzikin shi ne noma. Hmm. Um, wannan shi ne gabatar da sai mm. game da ah, matsalolin da ke faruwa game da waɗannan ah, ah, hanyoyi da waɗannan shugabanni ke ƙoƙarin shigowa da su domin tallafa ma noma da kuma cigaban tattalin arzikin Najeriya. Mm. Ɗaya daga cikin matsalolin da ke gani kuma yana yi wakila wasu sunan gyara amma dai muna da kowane tsari ne mai kyau amma matsala shi ne yadda ake zartar da shi. Mm. Wato an yi ga shiri amma da hanyar da za a bi a ce to ga abin da an matsala ta ina son ga yadda nake son da hanyar da zan bi in walwala wannan matsala mm. wato babu tsari yanzu misali kamar shi green eh, ko in fara daga operation fit dimension ko da aka yi shi dai muna rara amma ina iya tunawa an yi hadda um, um, riguna haka wanda aka rarraba ma yara na osn da kotun masara da garma da sauransu mm. ana sawa ana ta yawo da shi to amma tun farko shi da aka yi wannan babu wata doka wadda aka tanada wadda za ta zartar da wanga abu to haka wucewa obasanjo yana wucewa wannan abu ya mutu sai aka fito da wani sabon abu kuma gidan mm. revolution to shi ma wannan ba a yi mai doka ba shi ma shugaban yana wucewa wanda ya zo da shi kuma ba daman ba shirya shi bane ba doka ba ce sai ya watsar da shi ya yi nashi gaba to haka abin ke ta tafiya kowane shiri aka kawo in ba a kawo doka game da eh, zafi da shi ba domin hmm. ne wannan shirin da wuya ya yi tasiri shi ne abun harko hmm. to abu na biyu kuma in ka yi shirin ma an yi doka to a tabbatar da cewa an bi hanyar da dace za a zauna ne da masana da kuma su masu alhaki da abin kamar manoma hmm. sai a yi da tsari wanda zai bi daki-daki ya walwale kowace matsala yanzu misali kamin a yi wannan shirin na ji wannan ra'ayukan na mutane da kuke karantuwa wani ya magana cewa ba da taki da sauransu raba taki cikin lokaci ba mm. shi ne ka ɗaya kaɗai matsala ba ko an raba taki cikin lokaci shi wani taki za a samu wace ƙasa wannan mm. bincike ne wanda ke ga sai an san da matsalolin tukuna kamar ma a san takin da ya kamata a sa yanzu mm. shekara shekaru lokacin shi um, Obasanjo da aka kawo operation field nation sai duk wannan lokaci a taɓarɓar da tattalin arzikin najeriya bai kawo kamar yanzu akwai kuɗaɗen da gwamnati na iya bayarwa don gudanar da ayyuka musamman a jami'o'i wanda su ne da kuma sassan bincike wanda za su yi bincike su gano ga abin da ƙasa take ciki kuma ga hanyar da za a ga allon na mm. ban iya mantawa lokacin da muna ɗalibai wajen 1990 ah, zuwa 94-95 wato akwai ah, gwargwado eh, laboratories waɗanda ake bincike ɗakunan bincike wato suna da kayan aiki amma sannu-sannu saboda rashin kulawa da abubuwan suka lalace yanzu kuma ya kasance gwamnati ba ta iya ah, ba da ƙarfi sosai game da waɗannan abubuwan don idan ba a yi bincike aka gano abin da ƙasa take ce ba ko an samu ta saki sakin a iya zama an watsa abu ne kawai ƙasa wanda yakan iya ma kawo ma wannan ƙasar wani lahani ko shukar da aka samu wannan abin da sakin so sai an san abin da ƙasa take ciki tukuna kamin ma a biɗi takin da ya kamata a samu ta da kuma lokacin da ya kamata a sa shi shi ma wannan yana da muhimmanci sosai. Hmm. Eh. Yawwa. ka yi maganar cewa kamar abin bincike da yake fitowa daga makarantu mm-hmm. daban-daban jami'o'i mm-hmm. daban-daban to lokacin da obama a nan ya shiga ya, hau mulkin matsalar da mm. ya, samu babban matsalar shi shine yadda za a farfado da tattalin arzikin amurka kasan da akwai mm. aiki da aka rasa shi sosai to abin da ya yi wanda kowa ya san cewa eh wannan ya zo da canji da sabuwar manufa shine mm. sai ya tafi makarantu jami'o'i ya tafi mm. jami'o'i sai ya samo irin professors haka kamar irin ku waɗanda manyan masana wanda ka san cewa duk manyan masana su kawai abiyan bukatar su shine su zama cewa an sun wallafa kamar bincike su sakamakon bincike bincike yawa ba wai kuɗi ba akan ya je ya ɗauko kamar 'yan politicians haka 'yan mm-hmm. wanda su kuma kuɗi kawai suke nema 'yan siyasa sai ya mm. ɗauko su ya sa a daki daya cikin sati daya suka fito da blueprint din abin da zai iya yi domin a bunƙasa a farfado da arzikin sannan kuma a samu ma'aikatu haka su fara daukar sababbin ma'aikata. Mm-hmm. To, ba ganin cewa ya kamata a ce mu ma a ƙasashenmu. Musamman Najeriya, musamman ga irinku. Yes. Da dama ana ta rubuce-rubuce a kan yadda za a iya amfani da noma kuma ma yadda ma za a iya zamanantar da ita harkar nomar domin a samu biyan bukata ba wai kawai a ta yin abu ba kamar na da in ya so sai a samu a tafiyar da wannan kamar yadda kai magana yanzu kuma to me ke hana a yi haka a Najeriya to um, ina ga in dai ba kuma ta ba ta wani hira da uh, malam Yusuf Harande a wannan uh, gidan rediyo na ku game da a uh, bambancin ilimi tsakanin wajajen wuraren mu can Najeriya da kuma nan hmm. Amerika to ɗaya daga cikin abin da na kawo shi ne eh lalle ana bincike da yawa a abin nan to amma eh, wani abu da na nuni da shi shine yadda manoma mu ke noma shekara kusan ɗari da suka wuce har yanzu haka suke noma to wannan miza nuna wato binciken da ake yi ko dai ba a yi shi bisa hanyar da adadi a yi shi ba unfortunately ina cikin ga wannan ah, system ne mm. amma yadda yake shine. an yi system ɗin da ke in baka da kowa abin da ke bukata ya publication ɗin ya zama wani babban abin nan ah, a ce mai professor ko wani abu ni wanda yake ni yanzu zuwa nan gaba ɗaya wannan ya tunani ya kawo game da wannan mm. na gano eh, wato abin da bai ma kamata ni ka gani na ka zo ka buɗe abin a ce ma professor amma ba ka yi wani abu wanda ya ce da wani gaba ga wannan fannin da kake ciki ba mm. eh, yanzu ya kamata mu masu bincike game da abubuwa na jami'o'i da sauransu kamar manoma da eh, masu binciken noma da kuma sauran fannuka mu kau da tunaninmu na tunanin cewa kana so ka yi bincike ka yi wallafa domin ka samu ci gaba a kana son ka yi bincike ka wallafa domin wannan abin da ka yi ciyar da wani gaba hmm. mu karkata tunaninmu zuwa wannan fanni yana ɗaya daga cikin babban matakin da zamu mm. kuma idan kuka yi haka yanzu misali zan ba da wani misali kaɗan wasu jami'o'i da yawa idan kika je yanzu a Najeriya sai ki ga cewa yana yawa gwamnati na bada kuɗi amma sai ka ga an fi za a ɗauki kamar ofishin basa wato mai kula da tattalin kuɗin eh, jami'a ko kuma ofishin mm. shugaban jami'a an zo an fita su suna da kamar misali ba eh, janarita wanda ke da an ɗauki wuta zai tashi hmm. amma ɗakunan bincike laboratory ko ac ba su da in ma kana ciki dole ku buɗe tagogi suna da shugabannin jami'o'in da suna son kansu kenan da kuɗaɗen sai su yi aikin da za su daɗaɗawa kansu kuma a bar aikin da in aka yi zai taimaki jama'a ko haka na kuma mu muna laifi da yake ba mu yi magana mun su eh, masu binciken ya za ka yi hmm. bincike cikin ɗakin da yake in kana bincike so ake duk wani abu wanda yake ina kama wannan binciken tangarɗa babu shi wato mm-hmm. tagogi ya kamata a ce suna rufe ko ina akwai abin in sanyi kake so a cikin ɗaki akwai sanyi in zafi kake so a cikin ɗaki daidai wanda kake son shi akwai shi kayan aiki ma haka abubuwan da zaka kamar yanzu misali in zaka eh, in ka zo wurin tela in zai ma ɗinki ai ba da idanu kawai zai ɗauka ya ce a ka za abin nan ba sai ya auna ka. Mm-hmm. Eh. Kamar yanzu kai da akwai takardar da ka rubuta game da inda ka je ka gwaggwada ƙasa da take eh. jihohi daban-daban a arewacin Najeriya inda masara take tashi inda dai abubuwa daban suke tashi haka. Irin wannan binciken ta yaya mm. gwamnatocinmu za su rika amfani da shi duk da dai baka Najeriya din amma ka yi bincike a kan mm. Najeriya. Kuma ga sakamakon. Ga sakamakon sai su yi amfani da shi wajen tafiyar da harkar su. To, na farko dai eh, inda na je wani ah, um, wuri ne kaɗan cikin jihar Sokoto na ebo ƙasa kuma an taɓa aiki a wurin. To, sai na zo da ni binciken da na zo yi daban ne ina son ɗan ah, faɗaɗa shi ne zuwa ke daga wurin da aka yi. Mm. To, amma sai na gano ma duk da binciken da aka yi akwai 'yan miskiloli don na samu bambanci tsakanin abin da aka wallafa game da wannan ƙasar da kuma ni abin da na gani. kuma sai na ba da wannan akan cewa mu ba mu da kayan aikin yin wannan binciken shi ne abu na ɗaya. Mm. Eh, ba mu da su ingantacci saboda in kana son kai bincike sai in kana da akwai kamar yadda ina magana da azu game da tela in zai ma abin nan yana neman tip layi auna ka. Sosai. To to shi kuma in za ka bincike cikin ɗakin bincike kana buƙatar standard wanda za ka su ne za ka kwatanta ka ce to su wannan standard daman ciwo na wasu kamfuna suka yi su. saboda haka su fiwo na gaba ɗaya wannan abin da kake nema saboda kai za ka control abin da kasa hmm. to idan ka ɗebo ƙasa ka auna sai ka kwatanta da wannan to ga wannan shi ne fiwo ni a kwatanci ne da wannan sai ka gano ni ne cikin ƙasar to sai na gano cewa wato sai na tuna da cewa mu can a gida misali in kana neman irin wannan standard za ka je ne nan bakin shaguna kamar su kutu za ka je a mada bello ko ina ya ga vendors wanda suke kiran kansu vendors suna sayar ma wanda yake baka da tabbacin wannan shin mm. eh lalle ingantacce ne kwalabe ne kawai zaka gani da wani abu hoyin mm. ciki da shi ne wannan abin kuma shi ne ainihi to ka je ka ɗiba yan ba shi bane ka auna ka ga sai ka da sakamako wanda ba daidai ba to ya kamata a sauya wajen nemo irin waɗannan standards a rika nema ga ingantaccen kamfuna waɗanda ke yin wannan standards shi abu na farko mm. abu na biyu abu na biyu dole ne dole ne a zo a shi kayan aiki bincike yana da tsada amma shi ko abin da ke fitowa da shi har abada zai ci ciyar da mutane gaba waɗanda suke amfani da wannan abu hmm. dole sai an siyo kayan aiki kuma eh, abin a daure duk wani mai wani kwaɗayi ko wani abu ya daure ya idanun shi hmm. a yi wannan abu don idan ƙasa ta ci gaba to kowa sai ya ji daɗi saboda yanzu nan take ga manomi guda manoman suke kawo kuɗi yanzu ga jami'o'i a yi musu bincike Hmm. saboda yadda suka ci gaba suna da hmm. maimai masu kuɗi ne a nan amurka hmm, sosai suna da kungiyoyi kamar a ce kungiyar manoman tumatir kungiyar manoman strawberry ko wani abu sai su haɗa kuɗi miliyoyin daloli ha su turo nan jami'ar ke ɗauke da jami'ar nan ta uh, florida gehen noma suna da centers wurare da yawa jami'a cikin gainsville take amma suna da centers ya kai hammaya ne suna da santas. Dakta mu ma a kasashen mu zaka ga akwai attajirai Allah ya albarkaci kasashen mu da attajirai amma ina ga akwai su tunanin ne har yanzu ba su suna ganin ya zan yin dauki kuɗi na in kai su kawai sha yanzu magani yanzu ne riba yanzu yanzu ake nema. To lalle akwai wannan kuma sannan da kuma in kika lura ai kana an ce aka bi ta tabara ta mai da soko. sauko. Mm. to mu ma sai mu diba mu ganin shi binciken da wani bincike kai ka wallafa da amfanar da shi wannan attajirin ko manomi hmm. ka ga baka yi binciken da kowa abin da a bincike ne kawai ka yi bincike ka wallafa ga wata mujalla wadda yake kilon ba wani wanda zai kula da shi hmm, hmm. Eh, kuma eh, ko ka wallafa sai ka tallata a san ga binciken da kai ga yadda kuma zai taimaki jama'a yawa yawa sannan kuma akwai yanzu lokacin da na je ina ɗalibi akwai wasu rayu da muka je irin agricultural development project suna da malam wanda in muna so mu je ƙauyuka mu je mu ga noman da ake yi sai an haɗa mu da malaman su na ƙauyuka to sai in ga malaman nan na ƙauyuka suna kusa da manoma ya kamata masu bincike su sun yi hanyar da za su bi su yi hulɗa da mutanen da ke kula da ke kusa da manoma domin su sadar da abin da suka bincika zuwa ga waɗannan manoma. Gehen mm. noma kenan. Kowane gehe ya kamata a ce abin da ke bincike ya ciyar da wannan abu gaba. nan ƙasa ba wani abu wanda za a yi babu shi. Ko gehen makaranta ne ko gehen duk da takalmin da zaka sa bayan da za a yi shi ba tare da an yi amfani da bincike ba a mm, yawa ah, dakta ga abubakar suleiman kiyaye za a ce ko kiyaye ban sani ba dai allah sana haɗu wannan suna daidai magana nan da muke akan cewa majalisar ɗinkin duniya ta ce idan ba a ɗauki gagarumin mataki ba mutum biyar biyar za su riƙa mutuwa a cikin sansanonin yan gudun hijira a cikin kowace awa ɗaya. shine eh. ce, idan an ce akwai yunwa arewacin Najeriya to ina 'yan kudancin Najeriya tunda abincin daga arewacin Najeriya ake kai musu ashe su mm. yanzu suna can suna mutuwa saboda yunwa eh, eh, Yau, wasu sai dai an sa'anan nan kin ga kamar tsarin da aka yi tsakanin Kebbi da Legas. manoman shinkafa Kebbi sai a kwashe abincin da aka noma a arewa a kai kudu su kuma saboda suna packaging sai su siyar su da kansu su siyar sai kuma su kawo mana kamar dai yadda ake yin mai to malam abubakar ka ji ga amsa a arewa ake noma abincin sai a kai su suna da abincin tunda an kai musu an sayar mu mun karɓo kuɗin kuma wannan magana ta yunwa ma da ake ba, ba sansanin 'yan gudun hijira ba yanzu haka ana fama da matsalar abinci a najeriya duk wanda kai magana da shi zai ce buhun shinkafa yau dubu ishirin da ɗaya ko ki ji dubu ishirin da biyar akwai matsala dakta yaya za ka ga lokaci ya fara daga mana hannu amma wace shawara za ka ba masu sauraron musamman idan hukumomi na ji yadda za a magance wannan matsala ta karancin abinci so um, masha Allah eh, hanya guda ce dai kowa ya mai da kan ya gano cewa wato ba yadda za a yi a ci gaba ba tare da an haɗa kai ba tsakanin uh, su shugabanni da waɗanda aka shugabanta a haɗa kai a gano cewa shiga abin da matsala ta hanyar da za a bi alawali zan dan ba da ɗaya takaitacciyar abin nan mm. ban manta muna yara idan muka je eh, gulabi ba su ne ko har kowa ya san da wannan hausa gulbi mm. akwai gulbin da muke zuwa za ka ga cewa akwai eh, ruwa akwai sassa nan ba za ka iya in baka iya iyo ba za ka iya ka tsallake zuwa wancan gaba ba mm. waɗannan gulaben sai sai yanzu ka zo ka bi da babur ko da yake ka wuce wato sun cike sun kahe ba ruwa a wurin sun kahe mm. saboda haka ga ko ta wannan ge akwai gehuka da yawa ko wannan ya kamata a ci gwamnati ta kula da a kwashe waɗannan ruwan kuma idan ba a kwashe wannan ƙasar idan ba a kwashe ta ba wannan matsaloli ko kwanan na an samu matsalar ambaliya a Sokoto. Dakta lokaci mm. lokaci ya fara daga mana hannu mun gode sosai Dakta Nasir Danmowa na Jami'ar Florida mun gode sosai ma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah a madadin kowa da kowa ku huta lahiya. Shirin su BOA ba sa daina ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, ‘yan wasan kwallo ba ta manta ba. Wasan